Bismillahirrahmanirrahim. Abu naka, babi na talatin da hudu Matsala irin wannan ai ba za ki yi shiru ba. Cikin natsuwa ta ce mata, gani ne mun samu natsuwa bai cika ma yin maganar asibiti ba. in ba dubiya muka je ba, maganin da kuke aiko mini da shi kawai yake sha, in na ce mishi ba ni da lafiya sai kuma ya tada hankali ya ce shi ne ya sa min ciwon, sannan kin ga wani kullutun da ke nan gefen mara ta goggo, ba ki ji ciwon da yake yi min ba, duk abin da nake yi karfin hali ne kawai, in na nuna mishi wannan ai ban san tashin hankalin da zai yi ba, goggo ta sa hannu tana taɓa gefen marar tata, abin da ta jin yayi mummunar faɗar mata da ba gare ka muke bauta ya Ubangiji, gare ka kuma muke neman taimako. Kalmomin da take ta furtawa kenan, cikin natsuwa ta kalli Saddiƙa ta ce, Wannan ai ba abin ɓoyewa ba ne, kar ki sake yin haka. Yanda dai kika kai da gudun tashin hankalin shi ai dole ya san damuwarki, in kika ɓoye mishi wa za ki gayawa, shirya mu tafi asibiti yanzu. To ko za mu bari sai gobe goggo tun da yamma ta yi. goggon ta kalle ta ta ce ke shirya mu tafi. Za ki yi ta zama da ciwo ne, in ta kama mu kwana a can ba sai mu kwana ba. Dr. Usman ya gama duba Saddiƙa, ya kalle ta cikin natsuwa ya ce mata, sauka ki zauna a can. Ya nufi wajen zaman shi ya zauna. goggo tana bin shi da kallo. Ciki ne, na'am. Kamar cikin firgita agogon ta faɗi hakan, hankalin shi a kwance sake faɗin ciki ne ya fita ne daga cikin mahaifa, yana so ya kawo matsala. In ba wanke shi aka yi ya fita gaba ɗaya ba, ba za ta samu lafiya ba. Gwaggo ta soma kuka. wankewa ya fita likita bayan duk wannan wahalar da aka yi. Ya ce, Ito ina ganin kamar ya fi sauƙi, tunda an samu lafiya ai za a sake samun wani. In kuma kin fi so a gyara mishi zama sai a gyara. Sai dai za ta yi ta wahala don za ta yi ta zama cikin dokoki. Ta ce, I gara a gyara. Gwaggo tana zaune kan kujera tana jiran a fito da sadiqa daga ɗakin da ake yi mata gyaran cikinta. Cikin zuciyarta kuwa kiran sunayen Ubangiji take yi. tana ƙara yi mishi tasbihi. Sun dawo gida Saddiƙa tana kwance, saboda umarnin likita na kar ta yi wani aiki ko kuma motsi mai ƙarfi, na tsawon sati biyu. Gwaggo ce take kaiwa da kawowa a cikin gidan, sai ji da Saddiƙar take yi kamar ta lashe ta don farin ciki. Kusan kullum raba dare take yi tana roƙon Ubangiji ya tabbatar da wannan ciki ya zaunar da shi lafiya, ya tsare mai ɗauke da shi daga duk wata wahala. In kuma lokacin haihuwar ta zo, ya sa a samu haihuwar cikin sauƙi. Abin da za a haifar kuma ya sa ya zama mai albarka. Sati uku gwaggwa Habiba ta maimakon biyu da ta zo da niyyar yi, tana komawa gida. kuma Abu ta taho da niyyar zama, ba za ta koma ba har sai Saddiƙar ta haihu ta yi mata jego. Ran nan da Asuba misalin karfe hudu da rabi na Asuba, musu abu ya bugo mata waya. Washi ya yi daga bacci fa ka tashe ni, ai gara in tashe ki Aisha. don ki ƙara sanin ni ma ba wani baccin nake yi ba ba san irin haushin da nake ji ba da na yarda na baro ki a gida na riga na saba a tattale ni sai in rinka jin na takura da yawa gashi kwanakin sun ƙi gudu, balle in samu in yi in dawo in same ki. Ta murmushi ta ce, ka yi a hankali yaya, kar ka damu kanka da son sai ka yi sauri. Magana guda ɗaya dai da zan yi maka ita ce, ka taho da goron albishir mai girma, don za ka dawo ka samu abin da zai faranta maka rai, irin farin cikin da baka taɓa yi ba a rayuwa. Ya dariya ya ce, kin mai da maganar wasa Aisha. Tun da kika faɗi hakan, ni yanzu da wani farin cikin da zan yi wanda ya kai na ranar da kawo gida ya bani ke, balle har ya fi shi. Ta ce to ai shi kenan yaya mu bar maganar kawai sai ka dawo. Ya ce to shi kenan sai na dawo. Cikin Saddiƙa ya shiga wata na shida lokacin da aka soma shirye-shiryen dawowar Mus'ab. Ran nan tun safe ya iso gidan a dalilin saukar asuba da ya yi. Ga mamakin shi bai ga Saddiƙa wajen taron sha iyafat ba. Sun iso gida bai ganta a kofar gidan ba. Ya shiga falo yana zaton ganinta. Abu ya gani cikin mamaki ya bude baki ya ce, Hajiya Abu nake gani a gidan ko mafarki ne? Tana murmushi ta ce, Ba mafarki kake yi ba ni ce, kar da ki ce min ke ma din dawowar nawa ne ya saka ki yin wannan doguwar tafiyar dan ki tare ni. Ta sake wani murmushin ta ce, din yi maka albishir da taryan abin alherin da ya same mu ya kawo ni masu abu. Ni kam ai ba jiya ko yau na iso gidanka ba, wata na biyu kenan. Matar matar gidan ce kawai bata yarda a gaya maka ba kan Ab ya ɗauke jin kalaman Abu, amma don ya sauke wa kanshi komai, sai ya tambaye ta, "Ina Aishan take Abu?" Ta nuna mishi ɗakinta ta ce, "Ni na hana ta tashi ta ranka, na ce ta jira ka nan inda take za ta zo ta same ka, saboda ta bi dokar da likita ya sanya mata." Gaban Ab ya mummunar faɗuwa, kar dai larurar da ya bar Aisha tana ɓaɓɓoye mishi ce ta riƙan da har likita yake doka a kai. Da sauri ya faɗa ɗakin nata, ƙamshi da ni'imar da ke ciki bai hana shi kaɗuwa da ganin da ya yi mata a kwance ba. Mai ya same ki Aisha? Ya yi tambayar a sanyaye. Ta saki lallausan murmushi tana ɗaga kwancen ta ce, soma na, yaya, so nake in ji ka a jikina. Tana faɗin hakan ta ware hannayen ta nuna alamar shi take sauraro. Ya maza ya ƙarasa gare ta, nan take suka so mata murmusan juna, sai dai basu je ko ina ba ya ja ya tsaya yana kallon ta cikin kiɗima. “Menene wannan, Aisha?” ya yi tambayar yana mai kallonta. Ta saki lallausan murmushi a hankali cikin yanayi na raɗa ta ce mashi ciki ne, cikin da kake ta fatan ganin shi a gidanka ne yau kake ganin shi, shi ne albishir ɗin da dama nake gaya maka na tanadar maka, ya sa hannu biyu ya ƙanƙame ta a jikin shi tamkar dai ba a cikin hayyacin shi yake ƙanƙamar ba, saboda tsananinta, haƙiƙa kin yi min albishir Aisha. da abin da tuni na haƙura da ganin shi a gidana, don haka ni ma zan yi miki takwaici da abin da baki ki taɓa tsammanin samun shi ba, shekaru goma bayan nan. musu Mus'ab mai shekaru hamsin da hudu a duniya yana zaune a hamshakin gidan shi da ke unguwar GRA kan titin tibalewa Balewa a cikin garin Bauchi. Mus'ab ya ajiye aikin shi ya dawo gida shekaru biyu da suka wuce, ya kuma zaɓi zama kusa da Kawu Gide, don haka ya gina wani tafkekin gidan a Bauchi. Ya yi hakan ne kuma don cika burin da yake da shi na ganin ya sadaukar da abin da ya saura na rayuwar wajen ganin ya bayar da ingantacciyar tarbiyya ga yaran da ya haifa. A ganin Mus'ab tarbiyya wata aba ce da ke buƙatar lokaci, hakuri juriya, tausayi, kulawa da kuma soyayya. Haka nan aiki ne da ya hau kan iyaye duka biyu. wato uwa da uba, yana zaune cikin hamshakin falon shi da duk wani abin da ke ciki daga kasar Italy ya shigo da shi, tare da 'ya'yan shi guda uku, Maryam Abdullahi da Muhammadu ta takwaran kawo Giɗe. Gaba ɗaya littafinsa suke nuna mashi lokacin da Sadiqa ta shigo cikin falon, sanye da doguwar riga ɗinkin Senegal a jikinta, ta yi kyau sai sheƙi take yi. Ta nemi wuri ta zauna sannan ta kalli yaran ta ce musu, maza ku tashi ku tafi ga ku ya zo. ‘Yan samarin biyu suka yi waje da gudu, suna rige-rige, yayin da ‘yar budurwar ta ƙara lankwashewa jikin mahaifinta tana tambayar shi, “Baba, ina ce ni ce mamanka?” Ya maza ya amsa mata tare da zuba idanuwan shi a gare ta. “Ke ce mamana, mama.” sadiƙa ta sake kallon yarinyar wacce ta kamar bata ji ta ba, ta ce mata, “Ke ma tashi ki bi su.” Ta miƙe tsaye ba don tana so ba, sai don bin umarni, ta kama hanyar fita daga falon. Mus'ab ya bi ta da kallo har sai da ta ce mishi daga gani. Maryam ita ce yarinyar da Mus'ab ya ɗauki son duniya ya ɗora mata, saboda dalilin masu yawa. Farko samun ta da ya bayan ya ɗeba tsammani. Na biyu takwarar innar shi ce matar kawu giɗe wacce take mahaifiyar Saddiƙa. Na uku tsananin kamanninta da mahaifiyar shi Gwaggo Habiba. Ko cikin 'ya'yan da Gwaggon ta haifa ba a samu mai kama da ita haka ba. Sai na hudu basirarta. Yarinya ce mai kaifin basira. duk shagwaɓarta da sakarcinta, sau ɗaya tak malami yake faɗar abu ta kama. na dawo da kallon shi ga Saddiƙa, cikin natsuwa ya ce mata, kin korar min uwata baki kyauta ba, bayan ina jin ɗuminta. Ta matso kusa da shi cikin shagwaɓa ta langabe a jikinsa ta ce, tausa nake so yayi jikina ciwo yake yi min, yaya gashi kuma kasala ta dame ni. Hannu biyu ya saka ya rungumo ta kirjin ƙirjin shi. ya sake miƙe hannun shi na dama ya tallabo ƙasan ta cikin tausayawa da kulawa yake ce mata, haƙuri kawai zaki yi Aisha, ina ganin matsalolin nan naki suna samuwa ne, a dalilin zaki sake samo min wata innar tawa. Saddiƙa ta yi murmushi cikin shagwaba ta ce, haba yaya, ka rinƙa samun innar kenan, ai gara ni ma ka yi min kara ka sanya min sunan gwaggona. Ya kalle ta cikin natsuwar da ke ƙara bayyanar da gaskiyar abin da yake faɗi ya ce mata, Aisha ke a gare ni tamkar wata tauraruwa ce, da kusurwoyi biyar ke gare ta. Kusurwar farko tana bayyana matsayinta, kusurwa ta biyu tana bayyana tausayinta, kusurwa ta uku tana bayyana gargaɗinta, kusurwa ta hudu ita ke bayyana soyayyarta, sai ta cikon biyar ɗin ita ce mai bayyanar da abotarta. Aisha gabana kan fada in ji tamkar zan razana. in na tuna a baya kin taɓa ƙina, sai in ce, to da za ki sake yin hakan a yanzu a wani hali zan samu kaina. Sadiqa ta yi murmushin farin ciki saboda gamsuwar da ta yi da matsayinta wurin mijinta. Ta ce, ai a wannan lokacin ina cikin wauta ne yaya, ban san menene so ba, ban fahimci yadda soyayya take ba, ban gane soyayya ta asali ba. Zama na da kai ne ya fahimtar da ni na gane soyayya ta asali, babu ganin girman laifi a cikinta, sai yanda za a yi a yafe, babu maganar sauraro a cikinta, sai fahimta, babu rabuwa, sai yanda za a yi a zauna tare har abada. Ni taka ce masu abu. innarka ce ta haifar maka ne. dama don kai ta haife ni, kar gaban ka ya sake faɗuwa a kaina. Na kuma gode maka da ka yarda ka zaɓe ni na zama ni ce tauraruwar zuciyarka. To alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Duka daga ana muka kawo ƙarshen wannan littafi na abu naka kuskuren da ke ciki Allahu ya yafe mana darasin da ke ciki Allahu ya ba mu ikon aiki da shi. Mun gode, mun gode, mun gode. Dan Allah kar dai ku manta subscribe yan kar Hausa na Bells ina ta roƙo ina ta roƙo a taimaka a danna min subscribe a channel ɗita ta yan kar Hausa na bells Muna godiya sosai, ina ganin comment ɗinku, na san za ku ce kwana biyu ana ta kawo muku littattafan da aka kawo muku. Kar ku damu, da sababbin littafai na nan tafa in sha Allahu. Suna nan ina tarawa daga nan har bayan sallah bi lahi To shi yasa nake saka muku wanda aka kawo kartunal ɗin dai su tsaya haka ba wani motsi. To ina godiya sosai sai mun sake haɗuwa. Masu gaishe da nar ina ganin ku nar tana godiya ita ma tana amsawa. Yau ba ku ji muryarta ba, yau mun yi karatu a tsanake.